له فهو المهتدي ومن دل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا رب زدنا ilma allahumma ya rabbi zidna ilma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idaji ya soko idaji ya soko ya ticici ya soko idito ya ci gawa ma ya nema na jujiya ika kayan mini nema jo na wancin gana ngayi wani ji musulmi maki ya ji musulunci bayan kitabu wa sunna wato ya koya alkur'ani da hadisi shi ya na muhammad ya daji yau gabe na wayi wa gwabe tun ya bai ni ya tini wani so ko abici pekin gboyi kato izuma eti ya milatu littafi wuce koko guba ba na nan idana belaja ne ya anya etsɔa fɔgoe ɖi bɛ na nga yi etsɔa go bɛ ni tsiɛ ya isilamu na e. na dzi kpadɛ yi nga bɛ wato tsɔa fɔsi bɛ gobɛ nya etsɔa tɔa ni tsiɛ etsɔa nasara na shamsiya na na yɛ ba bɛ alaw subahana na ŋu dzidzi na. ngama ŋun tɔɔ kankan jiji wɔn na olùgbọ́n tó nana yìí tsada náà olùgbọ́n yìí láwọn egun mi náà yìí kpa alibarika dɛ tsaba wobɔ ya yìí alibarika dɛ taatsi wobɔ ya yìí alibarika dɛ ɛzɔba e ya yɛ mi gun bɔ wɔn wɔn la e gana yìí wɔn gana yà gada náà wɔn la wɔn bɔ wò ọmọ lugwan dondo ne ga gabo na wunye na waga gana wace waya yi kwaye tun na ne ga lobo na bee na yi ga gana na wunye na waga ajina na. lan yi lagi tigan na bai na ayi ba da tuta tiyan ya guba boniyatul ibadatu ala asalaini الاصل الاول الاخلاص لله ومتابعة الرسول عبادة واجو أو عبادة واجينا قبو إبا سكونا ساي واتاتين قبا ويبو سكو مغامي تكين دوا نبي وكاتونا mɛnna ga yɛ wa gan ee jɛ anfani bɛ ɛfɔ nana sɔkɔ yɛ ayi nɛ ee san yɛ gɛzi tu ɛbɛn e ɛkpɔ e kutu na to musulunci ta etiw bɔ na zuma e na ɛkpɔ yɛ ma faari gɔ gɛzɔ na yɛ wa ga yɛ baza yɛ te ɛkpɔ yɛ bakyi o ɛkpɔ yɛ bakyi nama wɔn ga yi san la o. sallama wanda ya kuna shi dace ga dajijin ubanin ga ga sharati manyan shari'a ya sharati bayan guba man da ce ga guta a da shirutu wujubi a madai sihati a madai da likubuli wale kafin oji sallah nan yan shi daba na waga shi zo ya jije sallah nan yawon ci na jima waga shi zo jin sallah nan wanda ni ba bai sallah ya amma jiji na wakpa ji sallah nan waga ti wabe lulu ya tun ci ya bu sallah nan waga jina lofi makabulu in ba tuna ya gwatu nana ay ga shurutul hujubi nyawci na waga shi zoya ya kafi wadi sanna mun ga ga at-taharatu lili lili na ganci wa ko kuke ba da ay titi guta kafi waje na kaci ba ga alibe zo kaci ewo fanci na wa fanci ji sallah nan ko ide na wa zuci ji sallah ne da wucin loli bezo etaci kin na waya gici ji sallah na ke wucin na sallah na fone lilin na wale wa ku kuke ma da yan kafi ga sallah nan wasu na kaci ma ga alibezo e wani wa faji sallah na ga bezo ko mai edde na wa zuji sallah na ga bezo kin ba na mawa ji sallah ji na ga jiki bezo ga to kin do aji halili shi zo ya ji sallah na aji aga ke de ne shi zo ya lili na yana shi zo ya lili na ngai yana la wa lili na wa ga ga wa lili a sanya na ga walili na ga ya wuce da bejo kiman yanayin walili bai yi nan kin yana da wangi ga gami ne bai yi ne kasan laji na yi nan na kaci gbabo tofuwa na wafa na bo kin ba da waje sallan gina bo mu ga na jesa to in yana waga gane da bai na kaci gbawon yi nan yana waga gana jisa bai wani ofana yana yana waga gana jisa bai kin ba na waje sallah gina yana ya wuce ake shi zo ya lili wuto na waya da bai zo wace ji sallah na kendo lili a shi zo ya ji jiya sallah na ya wuce waga yi nuwa wa ga galili a sai waga de nuwa nuwan na ganci man ji ci ukpa eti guta man ja nuwan na kwa eti guki eti guta amma nuwa de nuwan wuro ede nuwa titi guni ede nuwa ya fiti kendo Allah subhanahu wa ta'ala gan وأنزلنا من السماء ماء طهورا يدل بها daga fito wannan na mai ga ille dana liliciwo ya zama lauga minu na liyane ebe wani lujiyar a lilici ille fɛn ama efu yini ni wɔn naa wɔyɛ a wɔalili bɛ yina o ebe ni wɔn edu kyɛnbu agbe gana nga atɔhoro ma owo alihilu maitatuhu ni wɔn edu wɔn gyi wɔ. yana ma ya dubo wani ile na wuga tu a jiwu da yake man doci ji tun yan doci ji yake a jiwu ya dubo ma wani ile na. iga iga da ba za yi tubo ya ba za ka mini iga gaga ya tiya na je gina da ya na je gya na yana nuwa ya baci da wani ike de nuwa na iga sali juna ele takun n'ọtụtụ chi elewalili ima ke ede n'ọna iga alibaradu na n'ọyọkụ ẹnẹ da ọna ọyàlẹ ẹwalili bẹ ẹmẹ n'ọga wọsọ yọ na sọkọ ẹkyiw bẹ ẹkyi na n'ọda titi guta da ọna. ya ci agama ade na wanda ci na ya ade da na bane ga albarkatu na yan washi na wanye yan wa bane yi kan jele gushi wa wace ci na wace ba fi bo wani je da ke ndocha ndocha mai je be kewa to ni wannan a wani libiwi nuwa ya tsunci eh, babon na wungayi nuwa gogawa ni wani shi eh wani da yi na launa to kendo aji ha lili dide lili shi to ya ji ji sallah nan ya ci aga aji ha dide ni wa shi to ya wiwa ya lili to ya ba zai te gbagbo to yin na dèyìn bèè gan lili lili tsi dèyìn bèè na la lili na nga yin manga ina salata iya rukunu sani min arkan al-islam ba'da shahadatayn sallah nga ya koye baci mine ya kone ya to adini islam ta ti ubo na wani zuma la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ona wani ta waje ya dabe ni mine gunin na ba gutsun na ba to gunin na paga yɛ dadi bɛ laayi laayi laahu yi o ma yi di sanla laayi laayi laahu lɔtɔ paga yɛ dadi bɛ laayi laayi laahu o ma jɛ da bɛ muhammadu rasulu laayi yan laayi laayi laahu lɔtɔ paga yɛ di sanla wa ma de dukiya na ko zakawa na o ma jɛ da ga zakaro ko ni wɔyɔ ne ɛkpɔ jɛ a diini ba sanla gya paga de wɔna kɔn hajj lona, o ma jɛ na kɔn a o ma jɛ bɔ tan.

un gayi islam islami ko yi musulunci ya bada ga ga da sallah ga je ne ke bata ji sallah na ga da sallah hazun da sallah zakka da jiji sallah hajji da jiji sallah azun da jiji sallah shahada tani da jiji sallah sallah to sallah walau da sallan yi umudu le islami wọn yẹ kpogun ni ne ke pata na kukan kati o gawon daji ji sallan na wa gaga ashadu an la ilaha illallah ko kuma gaga ashadu anna muhammada rasulullahi sallah di wo bege gaga nan wale waga digbara waji sallah wace sallah di shikin masallah yi ya gaga ukuful arafa wayale adai na shewa bai hoyi kawai jiwa da sallau hoya nan zakka da wani abaduwa ya nabin ne abaduwa ya musulmi to musulmi na wayi wani to ne wayi wani wani ga ga sallah ji kendo su ko ga ji wuna annabi ci wuya nan to zai wayan na fona ga aduwa uba waya ba aduwa ne ya ma wayi wani oga gan wale o dami ne aduwa ne ba ọmọ dabo wale wato ta tiya wani wa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to zane wani na bana ga ga mini salihu na je wale ya wasu ta. ya tam wasa da lokaci na dokwa makon ya mai dem da cimini ubon ya no nana yi wa ga musulmi da nan boya musulmi na yin ciwon waga ina wo da ina china yi wai lebi wina wato maciya ya shi wuce ba kawai da kabo wai da na wai lebi wina da fenci ya gaza na fukara nan wai gusa na gada mu idan kalai to ganna shi mukaddima yau ya muhimmanci ya sallah yanayi waga ya wani ya tuwa na ngayi liliyo ichi cha ichi ba ya tiye ne la wa lili na sallama awwal ma yuhasabu anhu al-abd alkiyami mine ko gutsu ya musulunci na sallaga kawai ka gike ne ci gbiga maga fa'in sahati qabilat sallaga ge aga sallago qabila sahiru amali yana make waji pata ba misalla yana geuge aga go aga albarka sallah ki wa in ruddat aga sallah yan bayin soyen ba ruddat sayiru amali yana ki uji pato ma sallah na ga yin yo awa ruddat sallah ja umudul islam amudud din wale ba muhimmanci sallau kendo sokotun ya danyi qur'ano da na yo kakan sura yo kakan jizi jizi yo kakan hizbi yo kakan sura yo kakan sumuni yo kakan na adde pondon domin ya poku tuntun ya musulunci na sokodo kun be gangaye tubo gaye ga biyan sallana. na وقد ذكرت salatu في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفة متنوعة أتصلي لنا جودني من القرآن تشوتشو بيجي كاكاي نجنا نجنا ني kamin da cewa le ya murun lawo bi ikamata ya so kwai gaza wani jiga ga akwa gikin bai jiji salle ko ga ji sallah ala akwa gikin bai jiji wani ala kuta bɛ jijin wi kamin do ma yi bayinu e mu ha kamin do ci su mai gbagbo yi salla wani ŋu kpe na kabo aga ga waga kuta bɛ jijin wi ma oga jikin yɔ ga kuta na wata aratan kamin do ma salla yi bayinu lau sawa ba nyina wa deni yi wubana na ajin wa gan na kabo aga gbagbo gbabuye ma aga gaga wajen wasu ma zanen ga juna yana yi na waga wake wa jijina waga na kamin doci ma sokwaji wa jijiyan sallah baki ba bai wuye gbagbanyi a kuri wal amrin bil isti'anatin bi'ima ala shada'idi wasta'inu bis sabri was salati alaina sokwai gaga ga wuce wani وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ne daga bagawaganci kanati kurata aini rasuli adene layin gba nabi fuye kona hankali a nabi jike na tudiji mina duniya kamina yin da cinai da bai zan da ci yin je nan annabi ga ciyan wuce le unga ga ga da sallan wa le wuce eh, le ke na ebe na bana hiliyatu nabiyyin sallan nan ga yin fayan annabawa jo wa shaharu salihin sallah nana man ya ga ya ga gan da na ma je gan ya chai ga nye na wa ga shi to shi je sallah bai da na un ga ye ji bayani na na ila ga ga ti sallah so ba na un ga ilili be na wa ga wa lili ne manga un ga nye ne te za kuruji be za na be ina un ga ilo gwa za kuruji wa hiya sallah nama sillatun bainal abdi wa bayna rabbil alamin bi sallan ne ga wa diga ga da ce ci wayo bi sallan ne ga wa ga ki ku gi ki ga wa ju so kwa fe shi tu pa wa fe ci wole tendo wali ya umale wayna wala won ci wonge aga anta abdallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mana ihsanu dauna lula gentu zandon doga to sada wai umayi injiniya ya tun wuce umayi je kowane lutun nana umayi ga umalu a magyaga ya je dabo ka ga ya je da tun nan to so kon tuna wa lona nga wuye na ga waga lutuna nga wuto na lutuna nga ga wolo nyanda ci dabo na wa sa wa sa ko wa sakina unji wa wa piana ya uma yin labe ebe na otu ya kun so na ga oji una ngala ya ciji misali ya bi engineer and then professor nye building eba tu eba ya plumbo survey bo pata o qualify sigi wa laba ya otu wala yin lokaci biwo ọmọ wa yin lokaci kebo wa ya ja kin zane latin na yaga wula na wai professor ita tun na mahirun yoyo man wala ma kana ta hazi salatu la tasiwi la bi taharati li musalli to beto na wani ja ci ne egan yaba so yi manga to sillaton bayna la abdi wa bayna rabbil alamin salla ga illa wuji ku be sai ciwo ku ga communicate wuji be sai ciwo sallah nama oga tega wa sallah ji sallah ma ge oga tega sallah na waje na ago o ma tega oga ile sallah na waje na ge alkiyami wa kawayen guba ji kendo na si kuranu gana tana anan fahshayi wal munkar zane ji sallah na wai lotuzu ya cimbawa zana yi sallah na wani lotun gosuwa sallah ni ce dan can sallah ni ce yiya sallah ni ce gyamana sallah ni ce su gamana waga bɛ ce zai ti sallah yɛn naji ma n kɔ yɛn na bɛ ti jiw yan o ma to so ko n ka ye jiw na sallah kari e kpakura gin da ci e ti ga sallah ala gitiyan zaba gin da ci bai ba na muhammad ẹ sọkọ pátá ẹ dẹdẹ pátá wọn yìí lókè fi wọn bá jíjí bọ àti gan anabi wo ba sọkọ àdúrà wọn láyé gébàgé nù ta ẹkọ gbòòrò anabi gàdá awú sálàjì kẹndọ wọn yẹn jí sálà náà ẹ dàgbogbo wọn jí sálà kàmára ẹ tó mú ni ó sọlẹ agayo wọn sọ ma ẹ tí ń gàgbé ya tó ń wọn yẹn lọ ẹ zọ ẹ kyi ń bọ náà. ake da bi bani bi aga ni mi wu salla ke nuwa ga wu sallaji nan. amma be to a cin wanda to zo ya cin bugwa wanda to sa kwagwa annabi gola masallaja zo ta ci gan na mi ga uji me a rabu samai wal ard etu fiti be kin yi wani gaga inna salata tanaha anil fahsha'i wani munkar Wani sallawa ya ja da wani sallah wani ji wani je ga wani ji da na muka sallah ji wani yi ban sheshin bobiya man gato wallan ma na ta salatu no ba je na sallah nan yi gangan da na wa fela ta sihu wa ta zuwa illa bi taharati li musalli sai dai wale gan zana ji sallah nan ga zo. minal hadasin wa najas wọn ga afọ bɛ shika na zuna kan ne ɔma kɛ afɔ bɛ shika na zuna kan ɔkyi kɛ ekuta na kan ne aga aga na jesa bɛ minu pe ɛba aga aga na jesa bɛ pe ɛba wɛli. sau ga gabe yanku ba ne be do hasaba li qudrati ala zalika kendo nga gaga wabi wina muji kokaru lu gabi wina bai do waga bo rije wala go da hadasi da wana sagir hadasu al asgar waga waga waga bisa wala biyona ake hadasu ake de hadasu al akbar

to kpata daga na wa jani da na ji sallah na ji sallah wa si ga gabe yan naji be zo nan yan naji ma wa ya gabe ya sai be nuwe na wajibi o ta e gbagbo yan ya e ci bi gaga iti na la shi zo a ce ji sallah na ichi e bi gaga na la walili na manga wakanati ma ta tatawhar yana e walili da yana yana e zai lata mini ujuna iya e limawo nga inuwa aw ma ya kumu makamawu kuma wadda nuwa yana jiye giban wani hukunci ya nuwa ga ajiya wa ga tuncin lona mina tayammumi inda adamil mai nga yi jijin ya taimama na nuwa da bwana ko manuwa dabo na kaci gbawo lanuwa kuma na kaci gbawo lanuwa ranuwa na lajiye na wajiye bayi ba da wani wa dafiya a mai lara yi tsuwa bai do a ce tsuwa dini haifuzo ru'i a wulamin haifuzo dini من قال صار الفقهاء رحمهم الله a نجد na. manya addini shi ngawa mafi gan a yi zaga fake wunya sai za mu ci agadda za ba alkhairi shi kendo hadisi ya na muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bena ga mani yuridillahu bi khairan yufaqihu fitti so ko gaiwa ga wuji gulu ga da aljanna wa yayi area ta ba wi wa dike addini nga gbigbe adini gbe ezɔ wa ayi wo ere ti aba etu lɔ be gbigbe adini yɛm da wo na zandondo mi ni ma nye sharia yo aga atsa yi gan ye ga eti ibaa dɔ e ɛtsi wo tsa ɛyin e eti lili kitabu tɔhara atsi wo kitabu sɔlatia atsi wo kitabu sɔwomia atsi wo kitabu mala kitabu lihajja. a cu kitabu sakata a cu kitabu salata bai ba can a gaugan kitabu tahara a fasalu tahara ebana wagalili debe da wuce ji sallah benin mini guba ne la walili a she ji sallah no emmanuel kwai ne gwagwaya nuwa kanuwa da bwanu nga yi ji kanu magali ana lama kudde mace salatu daga nan a sallala shi zo ya yi kogu tsuntsun ya addini gwani addini na kenan ba da shahada taini zama la ilaha illallah na ala gairi amini bakiyati la islami a sallala shi da ya zo ko lashi da ya zakka ko lashi da ya hajj la ilaha illallah ga shi sallah zo e bana kawo bebe la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya kawo ga sallah je sallah su kun sallah da ba manga biya ci ga manyan shari'a shiga to daga nan a ji sallah san ya ga dalili na ungwayi la ya ga dalili shi zuwa ya sallah nan ya ji kayi dalili ya ga ji sallah da ba nan mina a yana yi gwa lili na dole mu yi wa gaga gabe da wace gaga sallah na a taharatu wayolo gabe shi kana zuna kawo bane wayolo gabe shi kana kuta wani waye bai ga na muhammad sallallahu alaihi wa sallama na waye ga nan fahiya lillina na na waga alliyan na kaci batoya watokin na miftahu salat nga yi ene la ake gie ko na gada ba na tu be gie ko ina kama fil hadis kan dube da hadisi ya na muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa hadisi imamu abu dawuda hadisi imamu ibn maja hadisi ahmad ibn hanbal hadisi imamu turmizi man kwanna je agwagan na yaga kan da ito ya beda na aga annabi ga miftahu salati at-tuhur nyene ila ashidu ache ya sallan nga yana e nana waga ya kotu gikine ya mafibu waga da abu ke babe wa ma ya kotu kyau ga aka ya zuwa shi bai zuwa ci babe ku daga na ko da gwawo tukata kataniya ebe gadana dole waga giya kula shi zoya wiwa ya gadana kata a sha waga sallah je sallah fe gugwacha sai waga lili shi ya ke salla wani da ba manyan shari'a da aga ga na sharati yo wanda ne ba be salla ya salla yi wuyi wutsoma yi wuyi amma kau dabwa sallah dabwa wajen ga sallan ya waga ya gare ya waga ya ce ga gaiti ganyen liliyo bai na shi ya lili na munga yi nuwa ba zalika mun ga yana layi ga ci na waye gana annabi ga miftahu salat at tuhu. yana ce sallan ji bai nuwa ga kiyo lili amma dalili asibe kiyo sai bai nuwa wazalika liana le hadasa ebana eza ga bi san ko eza ta ko eza bori ji yamna usalata unga salla na wa le gboro be ina kaka shi wa kama ka wuto wa da bo ji wa wa ga zu ake da shi da liliwa manga unga gale ba na ɛmɛnɛ fɛ tahara to awoka do shuru to salati lili na zana ji sallah na ga ya sallah na waje na sharatin dondo na ga sharati wa mini sharatin ya sallah na lili ga gboka gan wa shurutu aga ga babu idace tumba na ilu na kawo da ba ga wa tumba na ilu na aga ga tun na ilu a ce dai wa wani kawula tu mutane na wai wani gaya dai yana ya faɗi sharati na dauna aga ga ga sharati be minute waya le larabci yau imam ya kone da ce da boke ba be yana wani na ko ya tuna lu a ce a ce dai ne wani ko ga ne ga ce goza ta na bata yi ga kiyo sharati ke sharati wuce koyi ya ne musulunci ya musulmi la ilaha illallah etu yo kashi egam egam nati labuda an yi yukaddima alal mashhud shakadama a gani lilashi to ya gan bayani a gan lashi to ya kiyo sallah na jina sallah ga ya almashhud baban nabo yana mai yi tahara na ungayi annazafatu wan nasahatu zuta na musulmi atamini mina le akabari ke ya gosun jelu gwana ke ba jelu gwana na ele be e gwa mai e tuna yana ele be ya e ne ke jana bana ele be ya ma'anin gance ba manyan shari'a yau na irtifa wal hadasi wa zawalun najasi lela kya bonye shi ka na tiya na kawo na ege alada yau na kabu tiya ege agima yau na kabu tiya buri yau na kabu e, tiya mazi yau na kabu tiya wadi yau na kabu tiya e istahada yau na katabu tiya lela kya bu wa zawalun najisi gani bi lila kya bonye najisai ɛba te za bi sani ne bi ci wa ci tuna ebin na kami ni wuji bɔ na wuyi na cisa amma kami ni wula tiɲɛ ni muji de na wuji na cisa ba na wufi na bɔ wayo wani tufa wale hadasi ya hasul bi istimali limayi ma'ani yati lila kyan abu yin shi kan wani labo ki babe zai wani la kyan abu ne gani bai yi tulo benu ebe ni na lawa lotu ne ima jami wale badani ima fata da ka ci baba yana in kana hadasa ne a kabara an shi kan wuce ko wani fata da ka ci ban gawa jiki bai ni ba gawa shi kan wuce ko yi tun ya bani ke titi gutsu na janaba yana yi janaba be minu pena gbe boke bayan ba be yi mi mani ya tiya wutiya janaba de dabe ni ni da wana bi bayan gyagi ma janaba ga wasu yau ta ci bi bayan gya al'ada janaba ga wasu yau waya le ɓata na na ji wuga dabe na ka ci babai ne wuga a yau wuga a emi tsi maa bo na ŋgɔ tsi mu ga yeza ga tsu ala wa funu ne ko ga ga ye funu wa bayi ne wo na ya ga ŋu tsi ga go gana ni mana yi ji bayani ya kunu wa funu awo fili a yi da arba ko kuma wayo wani ni kafi o gawo da yi ba da wo na gani be bakun bakun guni bakun guki guni yana yi gamba be minu pe na ŋu ga yi bakun bakun

kwaiwa di sallah ma shika na dabe ne shika kicho shika tetengi ke wajiburi bori wala dagwano ke watsabi wala nabiyana ke titiyayen mazina ke titiyayen wadina nati sannan au istimalu ma yanubu anil mai inda adami aw al ajiz ani istimali ko e ma o bɛ lotu na o bɛ jẹ àǹfààní ayọ o jẹ àǹfààní mi ne mini bɛ o lotu bi wi àǹfààní laara o bɛ kɛ ni kɛba b'a nafa wɔn lotu bɛ na egi giba nɔɔni kamina ni ana dabɔ so lotu bɛ na ke na wa lube na yin lugwa yana wa ga gikin giba no wa ba ga kan ga no yin to ci ga na gikin giba ubo no awa tora o ga yi shakana o ga yi bejana bai jana ba ka wasan laja an ke wa ga tai mama jikin da soko gana Oga bisa bi sa wa la de no na de wa ka wasan laja an ke jikana ga da ba ma gunwa yana o ga eh eh ke eh, ba waman deni wani na sallah maji a ga wala sallah wala pauta da kanu na cici wa beji kina na wa ni wani a ga wala ta mama uji a ga ija gima yau to ale ta mama na wa ge a ama eji uji ala sifatin maksusi. tindo ji wani wasa ya ce insha Allah bayanu sifatu tatahhur min sai ne karan ye bedan ga basokona kendo eza gamini gabe shika kan ekpo baba nena hadasun akabaru gani be hadasun asugari manga wagara guna al'ana yi wa bazu babu bani ganci na bayani sifatil lima ilazi ya hasulu bi ittatahur iga gada nuwa na ci waya lutun bayi ngayi na wace amfani bayi na etuna e shito ya liliganci na waga bebe tuhuci ilo yi wuce ulo ga ake nan walima wallazi la ya hasul bi izalika bi nuwa so nuwa ga wuyo sunna nuwa magadda bi wuyo amma waga lotu bi wuyi wa lawo bote ba bi na lawo lotu bi wuyi na nati manga e pai ba bo na ilaji dan wona ewa lili walili na nso li ọma nganza obìnrin na lé ani nso yi lili lili tsi miniwi mi ni mụta tɔahirom mutahir ade ade tɔahirom gairo mutahirom lia mu lia ndo tsi wa ale kama yi zia nga ga eti ka ho tsi ho ista amali bɛ yi fili adaati ade alotu na ji adan yi lo bɛ na bɛ nuwa na li o ma lia ndo tsi wala yi fili ibada ibadati a musu kobe ni wannan manga subhanahu wa ta'ala ga wa anzalina minas samai an tahura suratul furqan aya shi ba be gutote ara ta tingu ba da wannan soko ke gaga wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an li yutahhirakum bihi suratul anfal aya gobe ne wani ga sai ga ta fassara aya ne ga ya ga ya tuba ko ga lani manga wa tahur huwa tahir fi zati nona ali be etano feshi be sunna noyena al mutahhiru li ghairihi amma lanu wannan an libe tiwi na da an da a to an walili na liya na luje na lina wawal baki ala khalkati ngai nona yuke ndo a ciwuna yan dogata wa o magata yan do sawa'un kana nazila min samai nuwa yo na fe daga fito na kalam kalmatari kelena والذوب كما الثلوج كما نوانا زمع هنا كي كنكرنا اللي تاكو wani baraki ke dị no e kpoku kina ona bana e kpoku ta nga da be no ne ye ga no ne da e kpoku ki e kpoku ni awu yan fil no ne je e bona kama ile anahari tenuwa nya nya lafun shi na ke kwana ke kampe na ke dukuna wal uyuni ke nuwa e nuwa shi na yan wa shi da wana wal abari to ko gashi wal bihari ton daduma nuwana na shi ɓatan don da nawa gabe dena wala nuwana shi gamini wa wabe shi kai telan zuna awuka na makaptera ko ma awon cikin jin tonton ke sangina nuwana shi bata ya zalewa kiwo ya zalewa lelewa man ga fa hadha huwa alladhi yasihu at min al-adasi wan najasati nwana ji bida na waga cule bani wa gbai ti gutsuwa elefiti kankara eh na bata yasihu min alhadasi wan najasati ligana waya gamini wa be shika na tuna kawane wace wadda ka fo leboro be ibada yana waye ji be nimini ni wannan shi kuma a shika na ji tukin ya ne a gagan na jisa sai wuga da timbe da shi ku bawe mangato wa in tagayyara bi najasati in yi shartiya da nan in babu noman ya shari'a daga wani kwatiku ba a da in ya mubalaga ko da amma da in yin abeke amma yi babu na bani manga in yi yoyin abeke wa in fa in ta gayyara bi na jasati nuwa na wai waga wa halittu bai na nuwa ga a shi ba yana mai shi ba na jasa shi ba man ga dizi yajiz atatahuru bihi waye ungoya ya na wa walili biwina waye fujanaba nye gagima nye galada nye bake babe yimiya amma ya e lafu kwa amma ya e jalu labe ya na nuwan na tiya na gbe nuwa ebe yi na na ma je yi ubana kiyo na jesa amma mun ga wa in ta gayyara ba ni na nuwa na wai waga wa lutu bai na nuwa na da shi ba bishe in to hirin ya na shi ba nan ya lilici ke nono na gadabo wace an da ke yi nuwa shi fura-fura nono ko kuma ya fu ko kuma tulare ko kuma yana shi bai da shi wuce na ke kamuna wa gada nuwa ali amma ɛfun na ko tularen na ko kamun na lamu eh, yaglib alayi n dokun ganuwa yana gada nuwa ci laye nuwa jagbana ya wuce dokun kunuwa amma yan nafa eji amfani mai lilici ya wuce na sa. Manga gafa sahihu ega na tajuga min kawalai ulama ya ba ma yi wani sihatu ta tahuri bi aidan walau tana jasa yawo wa mawalili wa biwi sa'ad duribu lakum masalan na lagasa tatu yayi misali bore waza no gwargwada mu dena wa shafi fo bani ma bulu shafi no wa shi bani bulu na wa shafi no na na wale ga yi no shi bakashi wa shi ba wo madenu wando china wa ga na biye bina ko ga gwa ya bori na manyan shirya daga ba a tono na jagbabe fuska bulu ina alala bori a kyabo alala ibi a kyabo man da ci jiga e daga na yana shi gbana na yana ililici na yau na umma ga ya e son ya bela kyabo ya e son na gama yawa ga udabe wa yau wajen amfani wa biyu man da ci ga a'a daga na waga tun shi wa ga ganuwa ka waga ganuwa wa da fassara na waya ji biyu na na wayo ga ji amfani bi wani ma kami na waga da ndoci nan ya ndoci shekana don da manyan isi ya bebe wani na te to wale babon nan nuwa kamu waga shi wama wani wanda ci na waga an na biya na wadiya wòlá ebi onáwó ya bi ya bekede aga na ya be nuwa kamu a bi fi ebo ni wọn kàmú nana kàmú ṣe fúsìkà ni wọn gbà bẹ yín náà yàtí àga kan wọn àyà dánú wọn lánú na kan wọn lómi náà wọn ti ẹ̀ma nu wọn agẹdẹ ẹ̀ma kíbo ẹ̀ma kan wọn máa dá ma kan wọn àlágùn látó ní kan na ẹ̀ ya gá wọ gán bẹ yín náà wọn gá wọ gán mi ní ọbẹ yín náà àga wọn ngalama gan ìyẹn ni wọn yẹn wọn gá wọn àgànà mi nkà wọn lẹ́yìn ní wúlà máa yìí ṣe hàtú e ga guba man shi nga ma ga guba ba man da ci ga sam man da ci ma ga e babu ne sada da wai ba ga bedde no yen da ci ma shi kanu wun shi na ma shi kanu ne yen ne na ko yen ne fina wun na da sai wuci ya to wallahi wuce wallan wannan wala wala labi oke abo wala wun dagwa bori wala wun zana je sai ya yiwo wun ge ga wala ne je sai lugo da wo eh قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أحمد بن تيمية شيخ الإسلام وقال أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخزمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد تغير الماء mimma kada yugayyiru alma'a yan na shi damini yan na shi lalle ga ga ebo kagbo ya kala kala nuwa laki abu amma eh, nuwa fifo ne don ebo ma nuwa na fifo na ji nuwa kama wa gaga ke wa gaga na nuwa kama sannan nuwa ciya tuba ebona wa no ebe lo chibe tun kiyo yene be tun na yene be na waga no ebe lo chibe tun be biu na to wa na je sakyabu aga na yako waga zabi ya wama aga, wa na waga za na bi ba e wo na na no na ma za na shi na na ma ga za na je sa e na ya e ko na amma wutun yi biya nga wa to boye kwanna na dan wannan kuna na bai be yake o madi shi kan yi ta biye na je sana wa ga bi lugwa dan ya wo kashi wala nu wo kwanna nu na ko je kana wala on zabi oya wala nu wannan wala on zabi oya ya wo ko wala on na je kun wuge ga yana manye o je gamiyar yana manye ga na dauna manga suma zakara ha ma bayani waje'in kulli kauli ci bebe bayani gandon domin ya e ga guba ba nuwa daga shishi yana ya ta nuwa wani ya wuce man yana da wani ya ji amfani bai yi nan ya ga guba ga ya tubu kuma ya la bayani ya ci nuwa wa kpa ita guki ita guta da nuwa na yi nuwa ya don gadawa na yana li na gadawa yana maliya na ugan dawa wato yi lilici boke ba bi wuya eba ma yi na ci san boke ba bi wuya dan don da kilo keji be ganyan no wannan yin don da na ji be nuwa fuskata yi ba ibado to al'ada na ajibi wuri nuwa ya baci nuwa na na ebi wa tulabo ko bori a nuwa na ke ko ma ya ge man ji da kilo keji a ya gwalu be tulo be na wannan da aguki da aguba yanayi da kebe keji mai yi ba abun na ba ni musamman yi ci ta guba na wunga yi nuwa na ajiye ba na amma yi na shi guba na yi yi lilici nuwa kamoyo ko bulu ko kawon ko efu ko nono wunga gata nuwa gbagba amma to su ne wa fuska nuwa canji yanda na macanji fuska nuwa da namiji na jasa wuya in ba a lutumbe nuwan ne ale ba manye shari'a da yake ziya no ga inu wuci da gairu aga dendo ci na jinna na lan na shishi. a shaka be dendo ci asu a jafani be mi ki je wani na to ne mu shi jinna je sai mu ne zawange jafani be ina nati e koguta na manye shari'a ji ga no gana dauna no wani shi nuwa no yan boke babi wani a ji kelo ke ja ja no labi ja afuwa afuwa agaga ndondo eti ga hunshi ba nuwa de nuwa yo etu na ndondo na aga ilobe ino na ajiki be nuwa na yo ajibi wi nuwa na mashishi ebi ko bori ko egya kwanza utena ndondo de kelo keji me yegwa lu etu lobe nuwa na yo nuwa na ye ga ye ga ga etu ba wana nuwa e kichi to unga nuwa na aje bana ama mbambe nuwa misali bani wa anu otofi ọ̀chà límítọ̀ ládọ́gbó ẹ̀ka dé yìí kéwọn ẹ̀ fúsìkà ní wọn náà jíjí náà wọ́n máa yìí ní wọn kánga bẹ́ẹ̀ kéwàá Kanga wọn ṣáàyì kánga jí ní wọn bíà wà gàgán ṣáàyì. ba ga wagan cewa le gana na ya e dagwa nuwa wa ya nabiya wa ya e dagwa boriya wa ya tabiya e baki e bo sunnan wata tuba shayin na sunna ki dibi o wa sunna nuwu wa sunna ya nuwu amma ga aga ga nuwa kamu nuwan na nono fi ba da nuwa tun ya amma a tun shayi ya ga nuwa shaya shayi hmm, ebe eh, na man yewa za a ba zai tuba ba abun na wani nuwan dondo na je ba na man ju ba na yin lilici na umma bai ga gada bona ga wando ci na yando ci gada na waje amfani wi so ko bi. manga so ma zakara ma bayani wacce to okay Allah subhanahu wa ta'ala ga wa in kuntum mardan aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaitin aw lamastum an-nisaa falam yajidu ma falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wale allah subhanahu wa ta'ala tun ya gubaye babu kun ga ya gafe zabo ya dau da mini bo ma wa she pataji ko ma o ji suna zo ku bayin mi un iye madenuwa un lata imama un gi kini gi bayan nu nene la kagbo ya ye gana yi gan shi to ba so ojo na ti ba ti beje na bayan fi ma gangan wa madenuwa bi pa na wa funa e fi na na da na chimbo banuwa bi pa na na da ne wa kawo sallah su bayan ja da lokaci uba wala go keke wala te mamo jo la subhan yo ji gidi ga be o chanu o be pade o funu o ai sallah subhan ne ji ba yana ce ga go yayi ba bana da ya be ba sai tike te mamo manga to fa iza adima limaa al musalli sallah di ci ga be chinu o bo awa ajeda ku denu ama wa gbagwa ani istimali ma wujudi ni wa dana ma ito a yalo be nuwaya fa inna la kadi jahala ba dala hu a turaba so kwa je kana la giki ni gibaya nuwa ala sifati li istimali bayyana annabiyu fi sunnati annabi ya bayani ga wuce ji da min littafi kubo wasa ya ti tawdi wuzalika insha Allah ta'ala fi babi yanayi waga ya ga yauda na bayanin wa da tsuwe kamin dondo ne ga tumba na ya gaga ya ti gan dondo na iga tumba na ya gaga taimama na ya gaga tiye iga tumba na ya gaga alona na ya gaga tiye amma ba abun na ba ni ya gagaga eti gan nuwa kici a jan alona bayan nuwa kici a ga afu janaba nuwa kici a ga afu ko nuwa kici a ga na biyo nuwa kici a ga dagwaboro nuwa kici a ga zane sayo nuna shi ya gaga itu ba babun na gwani na dauna ya e shi laye tunda nuna kamu nuwa kamu na ti kamu wani walau zabiya wu ma zan walau na biye wu kaga dai ya tsuwa ke da wani to amma wanga ajana mafu biyu wale wanga yin lalabe ebana benin ofunu wannan zanen na kacin ga canji yanayi wa gan wayo jina wọn ga ikamin dondo na wọn ga wani wọn wa ji amfani bai yi na wọn madiya wọn ma wata na yin doce a gadaba yana ma gadaba na yana wa daidai ji amfani bai yi na e a yi lotu bai ba al'adu amma ba yi ba da wa madiya doce a to ji amfani bai man ga kendo yi gale ba tsojo na wa azami ma ya tullu ala azamata hazal islami yana ye tungwa be kpata ya wo zuma ne zuma ne o ka kan da na we wugwa nye gbagbo ya ni islam alazi wa ni tahara wan nazafati alhinsiyati wal ma'nawiyya bayani na ye jibe ti ganu kawai yi da na we wugwa ya gbagbo ya dini musuluncin nan wọn ewu gwa adini wọn ewu ya wato adini ne adini oye lili adini ya adini ya zuta zuta ne yele ya beye na to zuta ya ma'ana kama ya dullu zalika ala azamati azi salati abeke na gashi zuci lutuna cin ga kwani na waga ga yi wada wani bai gbagbo yin to suna ga lo sumaya e gana gana na wani abeke ganga doku kwane tinuwa na ga lashi jo ya lula ko ko fufu eje na ba ma na nga doku kwani egbagbo nga kwani te wo ga wa ga otu e ba egbagbo yin sallabo haisu lam yasihu duhulu fiha bidoni e taharataini na man wa e jiyawa ya na waga agada sallau na wa tazwa wa madalili ni ni lili guba na at almanawiyya al-manawiyya o ma ile mushriki ba bun nan ga ila ilaha "Lallahu muhammadu rasulullah wa zalika bi tauhidi wa ikhlas al-ibadati lillah wa taharatu al lili na ci tsoma wa fewu ma yi lagwato na mu yi yana gawo be na kana zuna na gani be shi kana kubo na kane wazalika ya kunu bilimai shi kana kubo na wa gawo bi wani asin ibe nuwe au ma ya kumu makwama wu kwe na ge giba nuwa wani onga iji kana babu na manga walam anna lima'a iza kana yan ala khalqati no daga yu no ken do ajuna randan do galle no ga wayi won lam tukhalitu madat ukhra en yajici ndo ci uga daba fa wa tuhurum no wanna ga man je galilicho bilici ma ya de man na pamina wa in tagayyara ahadu awsafi thalasa yaji gutana no dena ekpe ebe ina ebe na ekege nuwa aisha gba agala ulomi na ekege nuwa na ji nuwa kawai ya na ekege na ji nuwa kawai ya kami kicho kami na agali uye na eba kala ubo kendo ina ga aisha gba unga mangato wayin tagayyara ahadu awsafi salasa rihuhu wala nuwa na ne tsawon mo yana mo na ga tsudabo nuwa na eji amfani ya. aw taamu walaw lomina mimaciw yo kɔma bakaw yo kɔma munumunu yo nuwa na ye jamfani bɛ yan aw lawnu wo na wa zeke bulu bulu na ko ma eh, eh, wa zezi ko teri ama yɛ na la yɛ gbadzɛ dɛ nuwa na tɔ ye kan mima tɔ kala na o yi kiyɔ najasatu o wa nuwa na kan ka yi najisun bil ijma'i musulman ya ku kendo dai ga ya ku gale na la ya juzu istimalu etula be no ne kanga ja amma wa in ta gayyara no ga be jegba ni ni mini yaji guta ne ga da no bi muhalatati ma dati tahira yana mai na ya wuce wuyu kai ka wura ke da ashijari ke no cita shinyo finiye nuwaji ci gbaji ce ci fibo ku ci ato fiu ke nuna ci kuso na au sabo ne ko nuna ya koya dana wa sidiri ke nuna sidiru ya dana ke bayan da jinna jina min almawa da tahirati min tunaji lilicina lamu ya galibu zalika alimukhalita ale yen nana magada nuwo dana ugo kaboye nuwa be nuwo ya fali ba'dil ulama kendo ga gogale nan do ce manji fi zalika tafsilun wa khilafu man do ci ga jamfani biwi man do ci ga jamfani me bana fuskan wa jaba wasahihu e ga den na tazuga na wanda ci wadiana annahu tahuru lili chuyo yajuzu atatahuru bihi lili nama wa wabiu ina uge mina li adasi le akabari le adasi le asogari watatahuru bihi mina najasati wa malau na biyewo walau zaye biyawo ewo malau na gibiyewo mun sha gibago man ga fa'ala aza itin nana yi ga bayani gaga da na ya sai hulana an na kula wa gwan yi dauna wa tatu ya yi dauna nan ya gaga in na lima a yi ne mu ila kisimai ne na wa gafi guki wuta alkismu al'awwal tuhuru lilina nuwan lina alkismul awwalu tahurun yamma fari na kayi ga na lili ciwo ya sai huta ta hurbi lili na ga wabi wani na ke sawawon ka na bakiyan ala halkati na wannan ke nuri no yayin don daga dabwa aw halatati uma na tutahiratu kuma eh, eh, yan doci yi ayin lutubi ayin uma lilici uma gina shari'a ga an lutubi wi na wa boke babi wi amma to ni wa boke babi na lam tugayil lam taglibu alayhi wa zawta wa lam taslubu ismahu uma gusunan wa a man ga lutubi wi alkismu sani ekpo ibaci najisun na yi na najasa na la ya juzu istimalu wetula bi wingiya ebe kibo la ya rufa hadasa nyana tsina kawo bana wa lawo gawo aga bi wiya o gawo be jana bai wa o gawo be jana bai gagi maya o gawo be jana bai gala andaya wala yuzilu najasata o la lana de sa keke bana ne de sa dana kawo bo koyo wo bo kokin bona وهو غاي نونا ما تغير عاد أوصافه بنجاسته وان شبا ما ينشب نكيو نجسا مكاشني bayani da wannan tutagi na ya gagaiti gaya nuwana na ya 꼴을. 또, 엘레, 엘레, 뭐지? 난 이름 벗어라고. 또,